Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. yau asabar 25 ga watan april na shekarar 2020 muhammad hafiz baballa ne tare da baba yakubu makeri sauran abokanan mu daga nan birnin washington dc ya farin cikin gabatar muku da wannan shirin a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a najeriya malaman addinin musulunci sun canja yadda suke gudanar da karatukan azumin watan ramadana muna tafa da karin bayani sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka garba yake gabatarwa daga bisani muna tafa da labaran labaran wasanni daga nan Washington. Bayan nan muna tafa da tasirin azumin Ramadana daga bakin matasa, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. yakin neman zaben shugaban amurka ya shiga wani hali sakamakon annobar coronavirus gangamin da ake sa ran za a gudanar ne akan zaɓin aƙida tsakanin shugaba donald trump mai tsaurin ra'ayi akan bakin haure da kuma kare muradun amurka da kuma joe biden na democrat mai sassaucin ra'ayi da kuma ba da goyon baya ka shirin kiwon lafiyar jama'a yanzu batun aƙidar ya gushe a maimakon haka a cewar masu sharhi sun faɗa murya amurka cewa zaɓen na bana zai zama tamkar zaɓen jin ra'ayoyin jama'a ne akan yadda shugaban ƙasar hakan yake yi wa tattalin arzikin kasar riko da kuma matsalolin da ya addabi kiwon lafiyar jama'a ganin amurkawa akalla dubu hamsin sun mutu da cutar covid-19 kana wasu miliyoyi kuma sun rasa ayyukan yi a tattalin arzikin kasar shugaba trump da ya karkatar da yakin neman zaɓensa daga samarwa kasar arziki zuwa jagorancin yaki da cuta norman austin mai sharhi ne akan siyasa daga cibiyar kasuwanci na amurka ya ce trump ba shi da karfi a wannan fanni kuma yana kawo rarraba a maimakon haɗa kan kasar A wannan lokaci na coronavirus, Trump ya mamaye kafafen yada labarai da ba da bahasi a kan corona a kullum yaumi a fadar White House, abinda masu suka ke cewa yana tallatar da kansa ne, amma babu wani bayanai masu amfani da yake bayarwa. Adadin mutanen da suke kamuwa da cutar COVID-19 na karuwa lamarin da ke haddasa tashin hankali da bakin ciki a cikin jama'a. Gabaki ɗaya mutanen da suka kamu da cutar a faɗin duniya sun haura miliyan biyu da dubu ɗari takwas kana wasu dubu ɗari da casa'in da bakwai suka mutu. ana samun karuwar kamuwa da coronavirus a wani jirgin yawon shakatawa na italiya da ya tsaya a gaɓar tekun japan wanda yake ɗauke da ma'aikata kaɗai babu fasinjoji jirgin coast atlantica yana kan hanyarsa ne zuwa china domin yin gyare-gyare amma ya garzaya zuwa nagasaki a farkon wannan shekara jama'an cikin gida sun ce akalla ma'aikatan jirgin 91 da galibin su suka nuna alamomin cutar an tabbatar suna dauke da kwayar cutar an riga dai an shimfiɗe mutum ɗaya asibiti a nahiyar turai kuma kasar spain tana da mutane sama da dubu biyu da goma sha tara kana sama da mutum dubu ishirin da biyu da biyar ne suka mutu kasar italiya kuma ta biyo sawunta da mutane dubu da casa'in da biyu suka kamu da cutar da kuma kusan mutane dubu ishirin da shida suka mutu kasashe turai da dama suna samun sauƙin sababbin kamuwa da cutar wanda a halin yanzu suke shirin buɗe ayyuka a hankali kuma suna sassauta dokar hana zirga-zirga a amurka kusan mutane miliyan ɗaya ne suka kamu da cutar wanda yawansu ya haura dubu ɗari tara da biyar kana kusan wasu dubu hamsin da biyu suka mutu sai dai duk da karuwan adadin da ake samu wasu jihohin kasar kamar georgia da oklahoma a jiya juma'a sun buɗe ayyuka kamar shagogin aski da na gyaran gashi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce babu wata shaida da ke tabbatar da cewa mutane da suka warke daga COVID-19 suna da garkuwar da za ta kare su daga sake kamuwa da cutar. Hukumar WHO ta faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a tana kashe ga gwamnatoci da ke bada takardun shaida ko kuma certificate na warkewa daga cutar wanda hakan ke nufin za su iya komawa bakin aiki ko kuma su yi balaguro saboda tunanin garkuwar jikinsu na da kariyar da ba za su sake kamuwa da kwayar cutar ba. mutane da ke tunanin ba za su sake kamuwa da cutar ba a karo na biyu saboda sun samu nasara sun warke to suna iya yin biris da shawarwarin da ake baiwa jama'a in ji who a don haka amfani da takardun shaidan ka iya ƙara yawan haɗarin ci gaba da yada cutar gabaki ɗaya kusan mutane miliyan uku ne suka kamu da cutar a faɗin duniya kana wasu dubu ɗari da casa'in da bakwai suka mutu Da ƙarshe ƙasar Saudi Arabia ta daina amfani da bulala a matsayin jan kunni, lamarin da hukumar kare haƙƙin bil'adaman ƙasar ta yaba cewa an samu gagarumin ci gaba a sauye-sauyen da sarkin ƙasar da ɗansa suka ƙaddamar. kotu a ƙasar saudi arabia tana yanke hukuncin bulala har ma ta yi hukuncin bulala ɗari lamarin da ke janyo suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama amma sun ce manyan sauye-sauyen da yarima muhammad bin salman ke kula da aiwatar da su ba su yi sassauci ba akan hukunce-hukunce da masarautar ke aiwatarwa a musulunce ciki har da hukuncin kisa hukumar kare hakkin bal'adama ta kasar ta ce sabon sauyin da kafafen yada labaran kasar suka yada ciki hadda jaridan okaz mai ra'ayin gwamnati zai tabbatar da ba a yanke hukuncin bulala ba akan kowa a cewar shugaban hukumar kare hakkin bil'adaman awad al-awad wannan shawarar na nufin waɗanda aka yanke musu hukuncin bulala a baya suna jira a aiwatar da hukuncin yanzu za a ci su tara ne ko kuma a yanke musu hukuncin zaman gidan yari. A gaida Baba Yakubu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatocin jihohi a Najeriya suka saka dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewar cutar COVID-19 a ƙasar. wasu malamai da suke gudanar da karatuttuka na azumin watan ramadana sun canja yadda suke gudanar da karatuttukan nasu ba tare da mutane ba inda suka koma yin amfani da kafafen sada zumunta kai tsaye da gidajen rediyo da kuma talabijin daga abuja ga rahoton da nasiru adamali hikaya ya aiko mana a'udhu billahi minash malamai a najeriya sun bullo da tsarin gudanar da tafsiri a keɓantaccen waje don dokar hana bude masallatai da hana yaduwar corona coronavirus muna fata su taya mu da addu'a allah ya karɓa mana kuma farin cikin su da suke allah ya sa mu ma ya zama sanadiyar sanya farin ciki gare mu da yaye mana dukkan damuwa tuni wasu malaman suka fara gabatar da tafsirin daga gida inda ake yadawa kafafen labaru an ga sheikh abdullahi sale bakistan a kano yana gabatar da tafsirin tare da alaramansa daga gida hakanan ma sauran malamai suka bi wannan hanya don yanayin annoba kama daga sheikh mansur ibrahim sokoto daga sokoto zuwa shehu da'iru bauchi a bauchi imam abdullahi balalo a dubele jimeta da dr ahmad gumiya kaduna sun sauya tsarin tafsirin don kalubalen da duniya ke fuskanta a bana. Wanda ya ce Allah ya kai mu Ramadan kafin a kai Ramadan dan ya rasu, Allah zai ba shi ladar niyyar da yake da ita shiga Ramadan saboda haka zai anshe shi dan aljanna. Musulmin da ya mutu cikin watan Ramadan an kulle wuta ba wurin shiga sai aljanna. Sai da shiga aljanna. Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya na Najeriya Farfesa Usman Yusuf yana kan gaba waɗanda suka ja hankalin malaman su dakatar da taro bana don tafsiri. a haƙura har Allah ya ɗauke mana wannan jarabawa ko kowa yana da nashi da kai da ni da malaminmu da sarkin garinmu da mai anguwa da gwamnanmu da shugaban ƙasarmu da sanatan kowa ya fito ya nashi. Amma dukta ba za a iya wata dabara misali Da mutane ba su fi hamsin ba su zauna a nesa nesa da juna za a iya yin tafsiri za a iya kuma mayin sallah irin yawa yanzu yanzu dan Allah da ni da kai yanzu muke amma ce yanzu mutum ɗaya kai ya fito da hujjaji ya fito balle ka ce mutum biyu ya fito wato gaskiyar magana in ana son a yi kantenin wannan abun yadda china ta yi total lockdown zai iya yiwa a ba da wasu lambobin waya ko a adireshin yanar gizo don yi wa malaman tambayoyi kan lamuran ibada da kuma darussan da ake gabatarwa a cikin tafsirin akalla dai kowace jiya na da gidan rediyo daga biyu har ma goma sha da kan sanya tafsiran malamai don amfanin musulmi maza da mata a gida yayin da ake amfani da dukiya wajen ciyar da al'umma an buƙaci masu hannu da shunin su daunoyin wasu tafsiran don sanya wa kafafen labaru musamman ma masu zaman kansu nasiru da kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru da hikaya Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayoyin masu mu da daman gaske da suka hada da Mansur Baburu na faɗa da Muhammad Umar da Khadija matar mai kamiya Urji Kwatas Gombe da Sani Muhammad Chindo da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Umar Foreba da Adam Adam da Alhaji Bura Dada da dai sauransu game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan. da kuma kashi na uku na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu suma da daman gaske game da cutar lasa fiba da ke barna akasari a arewacin Najeriya. To bari mu fara da kashi na biyu na ansoshin tambayoyin ɗimbin masu sauraronmu game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan, kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai azumi ya yi zuwa waɗanda azumi ya wajaba a kansu zuwa tsarin azumi a mawuyatan lokuta irin na yanzu da dai sauransu kai har zuwa abubuwan da suka shafi goman ƙarshe. Idan masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da kashi na biyu na ansoshin da ya baku. sannan kuma akwai waɗanda suke tsofaffi waɗanda ba sa ma iya yin azumin gaba ɗaya to su ma wannan an ɗauke musu azumi sannan kuma akwai waɗanda suke da ciwo na yunwa misali ciwon olsa ko kuma ciwo na kishin ruwa wadda babu yadda za a yi su zauna ba tare da sun sha ruwa ko sun ci abinci na tsawon lokaci ba da haka su ma an ɗauke musu yin azumi a sannan kuma a cikin waɗannan bayanai da muka yi akwai waɗanda su in ba su yi azumin ba ciyarwa za su yi ciyarwa nan ya ishe su akwai waɗanda kuma in ba su yi azumin ba wato za su yi ne su lissafa kwanakin da suka yi a suna shan azumi bayan azumi a za su rama abin da suka sha don haka wannan a takaice shine abin da ya shafi waɗanda aka ɗauke yi musu yin azumin nan sannan kuma shin a tsarin azumta ramadana kan bambanta a lokuta annoba irin na yanzu da ake ciki na coronavirus ko kuma covid-19 to babu shakka matukar dai wato mutum yana zaune a inda yake kuma lokacin azumin nan ya yi to babu wata dalili ko wani dalili da zai ce ba zai azumi ba don ana annoba wadda annoban ma yawanci zaka iske mutane labarin ta suke ji ba su ganta ba don haka babu abin da zai canza a gare su kamar yadda za su yi sallolinsu lokuta guda biyar ainihin wato haka ma za su yi azuminsu da annoba ko babu annoba sai dai alabashi idan annobar ta aukawa gari tana kashe mutane ne gaba ɗaya babu yadda aka iya to wannan kuma wasu malamai suna ganin cewa to za su iya ainihin wato a jinkirtawa ko kuma su sha azumin su saboda lalurar rashin abinci ba ta abinci ake ba ta lafiya ko ta rayuwa ake yi to amma in dai irin yadda abubuwan suke faruwa a yanzu ne to babu wanda aka ɗauke mishi yin azumi in dai ba wanda cutar ta kama shi bane yana kwance bai da lafiya dama mun yi bayani a baya wanda bai da lafiya to azumi wannan bai waje ba a gare shi ba don haka ya zamo dole mu kiyaye azumin mu babu abin da zai shafe shi mu yi azumin mu mu tashi mu yi sallolin mu sannan mu gyara alakar mu da mahalicin mu mu karanta alkur'ani mu roki Allah Allah ya kuma ya kawo mana sauki da ainihin wato wannan matsala da take ainihin fuskantar duniya da ma yin azumin da ma yin ibadar ta salloli da kuma karance-karancen alkur'ani da sauran addu'o'i sai Allah ya tausaya mana ya yaye ma duniya wannan musiba da aka kirkiro mata muna fata Allah ka yaye mana kuma ka kiyaye mu baki daya waɗanda kuma so kamu Allah ka warkar da su sa'annan a baya ga ayyukan ibada na goman karshe kamar da aka yi tambaya waɗanne ayyuka kuma ake kawo lada wato ke kawo lada sosai a cikin watan azumi to kamar yadda muka yi bayani shi azumin ramadana gaba ɗaya wato tun daga farkonsa har zuwa sa duk abin da mutum ya aikata a ciki na alkhairi ladansa yana ninkuwa ne alal misali shi watan gaba daya Allah ya tabbatar mana shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wato ma'ana shi alkur'ani ma gaba ɗayansa a cikin watan ramadan aka saukar da shi dan haka in ka dubi tarihin magabata tun daga zamanin tabi'ai da kuma ainihin tabi'u tabi'in da waɗanda suka bi su yawanci idan aka ce ramadana ya zo to gaba ɗaya za ka iske duk wata karantarwa an ajiye ta an koma wa alkur'ani mai girma domin annabi sallama ya tabbata cewa a dukkan watan azumin ramadana mala'ika jibrilu yakan zo su bitan alkur'ani mai girma tare da shi wanda kuma shi aka aiko mishi da sako ya aiko ya zo annabi sallama da shi na alkur'ani ɗin dungurungum don haka kenan yawaita karatun alkur'ani a cikin watan azumi ko kuma sauraron karatun alkur'ani a cikin watan azumi daga kowace kafa duka suna nauyaya wa mutum ma'auninsa na lada balle kuma a ce mutum ya tashi cikin dare bayan sallan tarawihi da ake yi ko sallan tahajjud shi ma ya kara da wasu nafiloli nasa to babu shakka ma'aunayansa za su ainihin yi nauyi kwarai da gaske don abubuwan da Allah yake so kenan sannan kuma a ciyar da bayan Allah mabukata komai kankantan abinci ko da tsagin dabino ne ko kwaran dabino ne ko kuma mudun abinci ne da faffe ko kuma ɗanye amma haɗa mai da kuɗin cefa ne ko a shayar da shi ruwan sha ko kuma dai a yi masa wani abin da zai faranta masa rai to babu shakka dukkansu idan mutum ya aikata a cikin watan azumi kowanne cikinsu ana yauƙaƙa masa ana ninninka masa ladansa kuma allah maɗaukakin sarki yana murna yana farin ciki da shi. amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama waɗanda tun bayan bullar cutar coronavirus suke son su kuma su ji tarihi da kuma bayani kan wata kanwar cutar coronavirus din wato lasafi ba wadda akasari ke addabar 'yan Najeriya Idan masu tambayar na saurare ga kashi na hudu na ansoshin da wakilin sashen Hausa a Bauchi Abdulluhab Muhammad ya samo daga jami'in kiwon lafiya a babban asibitin koyarwa na jami'ar Abakar Tufa Balewa da ke Bauchi Dr. Ibrahim Mai Kudi wanda ya dora daga inda ya tsaya a makon jiya da cewa. Ka san bera irin wanda muke da sunan da aka samu nono guda biyu ne suke da shirin dan adam amma su wancan bera da suke tattare da wani nau'in cutar suna da nono da yawa a jikinsu za ka samu nonon sun fi goma sha wasu har ashirin da akan samu a jikinsu to gaskiya ba safai suke ta nan wurarenmu ba amma dai akan same su kwarai da gaske wannan cuta mutum ma kan iya ɗauka ta wato jikin mutum dan shi kenan yaya zai yi mutum ya tabbatar in ka zo wajen shi mai wannan zazzabin lasa din za ka kare kamuwa alim misali ka je gaishe shi a asibiti ko kuma dai yana gida ka je ka kai masa ziyara. To alal hakika ba a kai ziyara ba a kuma zuwa gaisuwa a asibiti ma akan keɓe su ne a waje na musamman daban akan killace su ne kamar irin a yi isolating dinsu santa dinsu ko wani kam wanda shi an yi shi ne na musamman keɓaɓɓen waje an killace shi saboda jinyan waɗannan mutane kuma su karan kansu ma'aikatar da suke kula da su su ma akwai kayayyaki da ake musu na musamman na kariya wanda da shi ne za su yi amfani da shi yayin da suke jinyan su saboda su ma su kare kansu saboda aka zancen wai wani ya je ya gaisuwa ko wani ya je kai abinci ko wani kula babu duk waɗanda suke kula da su wato an riga su ma an musu wani training ne na musamman na kula da lasafin saboda kariya. To ga masu ta'ammali da ɓeraye don saboda akwai wasu za ka gani zuwa suke suna farautan ɓeraye don yin ko samun kuɗi haka wani dai abu menene halin da suke ciki su wa'in. Wala hakika duk wanda yake mu'amala da ɓeraye kan to lallai kuwa yana dab da kamuwa da wannan cuta ta eh, lasa saboda haka abu mafi muhimmanci kawai shine mutane su yi kokari su ga cewa sun kiyaye eh, mu'amala da beraye haka zalika su kiyaye kayayyakin abincinsu gidajensu kayayyakin aikinsu da sauransu saboda da zaran bera da ke dauke da wannan kwayan cuta ya zo ya yi ko fitsari ko ya fitar da wani yawu ko wani kashi da sauransu akwai ba mamaki mutum zai iya kamuwa da shi saboda haka duk wani mai amfani ya amali ko mai mu'amala da bera ya yi kokari ya ga cewa ya daina to wannan ciwo idan mutum ya kamu da shi da bayan kaman kwanaki nawa ne zai ga wato alamu na wannan cuta a jikinsa? Eh, shi kan ɗauki daga tsakanin kwana bakwai zuwa kwana ashirin da ɗaya. mutum yakan fara gwada alamun kamuwa da cutar da zaran wato daga lokacin da ka zo in contact da shi kwayan cutar kafin ya fara fitar da alamomi shine akan same daga sati daya da kwana bakwai kenan zuwa sati biyu kwana ashirin zuwa sati uku kwana ashirin da daya. To me shawara da ganin irin wannan alamu wasu alamu ne da ka fara ji don saboda ka tabbatar da ko mai yiwa kana dauke da wannan ciwo. To alamun da yake nan su akwai zazzabi, akwai ciwon kai, akwai mutuwan gabobi, akwai amai, sa'an nan kuma in yayi nisa shine akwai wannan eh, fitan jini. Amma da zaran dai ka fara samun ciwon kai su mutuwan gabobi, zazzabi mai zafi, amai da sauran sosai mutum ya yi maza maza ya dubi kansa ya kai shi asibiti, Sa'an nan su kuma kwararru likitoci da za su ɗauki abubuwa su kai fatan wajen gwaji inda za a je a gwada a tabbatar da cewa wani kwayan cuta ne yake tattare da kai su ma a lokacin ba za su samu tabbacin cewa lasa ba ne amma sai bayan an yi gwajin ne tukunna in an gano cewa a cikin jinin ka kana tattare da wayannan kwayan cutan to shine sai a tabbatar cewa ko nan kwayan cutan sa'an nan sai a dauke ka kai ka ainihin waje na musamman da aka kebe saboda jinyan waɗannan mutane masu wannan kwayan cuta ta lasa. To mutum idan yana da rai je ya yi wani mu'amalat da shi mai wannan ciwo zai iya ɗaukan wannan To idan ya mutu ba kamar kasan ana yin wasu hidima ana wanke gawa da dai sauran wasu abubuwan da za a yi kafin a yi su. Eh to Allah hakika haka ne shi ba wai cutar lasa kawai ba duk wayannan cuta masu nauyi irin wannan wanda suke da sau ake yawan saurin kamuwa da su ba a so a ce a dinga eh, mu'amala da ko majinyacin lafiyayye ko ko da mataccewa don gawansa kenan abinda ake yi ga baki daya shine akwai waɗanda aka musu training wanda su ne ake ɗauka suke ɗauka alhakin jana'izan gawan ma ga baki ɗayanta wanda kusan duk addinan mu ma kuma sun aminta da haka cewa da zarar mutum mai dauke da wannan kwayan cuta Allah ya mai rasuwa to ba a zuwa kusa da shi su waɗannan mutane da aka musu eh, training na kula da wannan cutar su ne suke ɗaukan gawan su masa duk wani hidima har zuwa daga wanke shi zuwa a sa shi a eh, wannan leda ko kuwa in ce akwati ko menene da ake kiransa wanda ake zuwa har wajen business shi yawa Eh, amma dai ainihin mutane ba a barin su su zo saboda da zarar an barka ka zo eh, ka sadu da ka caku da gawan to kai ma akwai ba mamaki za ka iya kamuwa da kwayan cuta. To kamar gidan wannan mai ciwo din kafin a kai shi asibiti. Yaya za a je na a feshe gidan sannan kuma bayan ya mutu mutane za su yi amfani da kayansa kamar sutura wanda yake in an zo kamar da ake cewa gado a raba mutane su zan fahimta. <laughs> To, to lalle dai shi da zarar an ce an samu bullan cuta da ma'aikatan lafiya suka yi shine sukan yi kokari su ga cewa duk wanda ya zo in contact da me shi wannan kwayan cutar an ɗauko shi an je an gwada shi yawa akan killace su na wasu 'yan lokuta yayin da ake gwajin bayan an yi gwajin in gwajin ya fito ya tabbata cewa mutum bai tattare da wannan kwayan cutar to shi kenan sai a sallame shi yayin da aka fahimci cewa ya tattare da wannan kwayan cutan to sai a killace shi ma a fara masa jinya haka zalika shi ma kuma za a nemi waɗanda suka yi mu'amala da shi su ma kuma a samu a killace su a biya a tamu tabbacin cewa basa da shi. kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansoshin tambayoyi kan azumin watan Ramadan da kuma kashi na hudu na ansoshin tambayoyi kan cutar lasa ba. Yanzu a madadin shugaban malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ke an samu na tambayoyi kan azumin watan Ramadan da kuma Dr. Ibrahim Mai kuɗi da ke an samu na tambayoyi kan cutar lasa ba sai kuma wakilin mu Abauchi Abdulham Muhammad da kuma injiniyan mu na yanzu Raili Hailu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai mako gobe. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta soma wani shirin karfafawa ga dukkan hukumomin kasashe da ke karkashinta a zaman matakin tunkarar tasirin annobar coronavirus. a karkashin wannan tsarin da fifa din za ta bayar da dukkan kudaden gudanarwa na shekarun 2019 da 2020 ga hukumomin kasashe 211 da ke ta a cikin 'yan kwanakin nan da adadin kudin ya kai kimanin dala amurka miliyan 150 annobar coronavirus ta haifar da babban kalubale ga daukacin sha'anin kwallon kafa a duniya don haka a matsayin uwa nauyi ne da ya rataya kan fifa ta shigo ta kuma tallafawa kasashen da ke cikin matsananciyar bukata in ji shugaban hukumar ta fifa jiyani infantino a ƙarƙashin wannan tsarin dai hukumar ƙwallon ƙafar najeriya ta nff za ta sami dala dubu ɗari biyar da da kuɗin ƙasar naira miliyan ɗari da casa'in da biyar daga hukumar ta fifa wannan labarin ya faranta ran shugaban hukumar ta nff a maju phoenix sakamakon mawuyacin halin rashin kuɗi da hukumar ke fuskanta a cikin wani yanayi na dokokin hana hada-hada da zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus rahotanni na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar psg ta ƙasar faransa ta yi wa manchester united ta ingila ta yi mafita ga matsalar da take fuskanta da dan wasan ta paul pogba psg din tana buƙatar yin musaya da united inda za ta mayar mata da tsohon dan wasan ta angel di maria yayin da ita kuma za ta karbi pogba an yi raɗe-raɗin yiwuwar barin pogba kungiyar ta united sakamakon cece kucin ya kasa yin yadda kungiyar ke bukata hadi kuma da yawan tafiya jinyar rauni Ƙungiyar Juventus ta Italiya ce kadai ta nuna sha'awar dan wasan bayan Real Madrid ta janye daga ta da ta yi masa a can baya. Dan wasan gaba na Chelsea olivia Giroud ya shirya tsab domin rattaba hannu a wani sabon kwanta kwantaragi da zai tsawaita zaman sa a kungiyar har ya zuwa shekara ta 2021. Kiris ya rage jiru dan kasar Faransa mai shekaru 33 ya bar kungiyar ta Chelsea a watan Janairu inda aka danganta shi da komawa Inter Milan ta kasar Italiya. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. A gaida Murtala Faruk Sanyin da labaran wasanni kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga tasirin azumin watan Ramadana. sunana abdulkadir jadi nan birnin kwanni jamhuriyar nijar azumi na da tasiri wurina na farko dai saboda umarnin allah ta'ala da ya kira bayansa cewa su yi azumi azumi na kara musu jin sauran allah lalle azumi na kara jin sauran allah kuma yana koyar da mu tarbiyya tarbiyya shine gane cewa yadda talaka yake ini lokacin da bai da shi babu mai bashi to idan kake ini da azumin nan ka ini baka ci ba baka sha ba to haka nana shi kuba ga azumi ba yake ini bai ci ba bai sha ba kuma ba azumi na ba kenan azumi na koyar da mu sanin halin da talakawa suke shiga ciki wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa a cikin aljanna ko wata kowa wadda ake cima arrayyan ba mai shiga ta sai masu azumi masu azumi kawai za su shiga ta in sun shiga sai a leke ba mai shiga sai mai azumi duk wata ibara da za kai yi inda ba azumi ba to ba ka shiga wannan kowa kaga tasirin azumi gare ni kenan da haka nake kwadai kamin ma ramadana ya zo ina marmarin ya zo kuma in ya wuce ina jin zahin wucewar shi gaskiya wannan shine tasirin azumi gare ni Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya. yakin neman zaben shugaban amurka ya shiga wani hali sakamakon annobar coronavirus gangamin da ake sa ran za a gudanar ne a kan zaɓin aƙida tsakanin shugaba donald trump mai tsaurin ra'ayi akan bakin haure da kuma kare muradun amurka da kuma joe biden na democrat mai sassaucin ra'ayi da kuma ba da goyon baya ka shirin kiwon lafiyar jama'a yanzu batun akidar ya gushe a maimakon haka a cewar masu sharhi sun faɗa murya amurka cewa zaben na bana zai zama tamkar zaben jin ra'ayoyin jama'a ne akan yadda shugaban ƙasar yake yi wa tattalin arzikin ƙasar riko da kuma matsalolin da ya addabi kiwon lafiyar jama'a adadin mutanen da suke kamuwa da cutar covid-19 na karuwa lamarin da ke haddasa tashin hankali da bakin ciki a cikin jama'a gabaki daya mutanen da suka kamu da cutar a fadin duniya sun haura miliyan biyu da dubu ɗari takwas kana wasu dubu ɗari da casa'in da bakwai suka mutu hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce babu wata shaida da ke tabbatar da cewa mutane da suka warke daga covid-19 suna da garkuwar da za ta kare su daga sake kamuwa da cutar To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku su abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin kafin mu sallama da kuma na mika sakon fatan alkhairi ga mai sauraron mu Alhaji Ali Babba dan Agundi yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da yake ni gabatar da shirin da kuma Hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. contre sa résidence